idan baka sani baka sani mu ba zaune gari banza bane muna da sana'a in baka sani baka je ka tambaya ka ci mu ba zaune gari banza bane ba ƴan Allah ya baku mu samu bane muna da sana'a rigunan da kaga muna ɗinkawa sana'a muke yi gidajen da kaga muna ginawa sana'a muke yi je gombe ka bincika in baka sani ba je nemi sakatare na Ibrahim Baba Suleiman darakta social media a Gombe kawai a kowane wata ina biyan ma'aikaci albashi saboda ma'aikaci ɗari biyu wa'inda nake biya albashi a ƙarƙashi na suke cin abinci sama da ma'aikaci ɗari biyu ba maganar shugaba balalawa ake ba ba zaune gari banza ba ne muna da sana'a islam ya yarda da kowa zai yi sana'a ya nemi abin da zai ce mu mu yi mu nemi abin da za mu ci wannan na haska maka kaɗan ne ba sana'a ɗaya ko biyu muke yi ba ba uku ba kai ɗan tsumburburi kai ne kake zaman banza zaman kashe wando shi yasa da kaga malami da mota abin da zaka tunani ba shi akwai mamu ya sayar da kaga malami da riga abin da zaka tunani nan ya je ya sayar da jama'a ya samu riga saboda kai dan zaman kashe wando ne to ba haka muke ba sannan magana da ka faɗa cewa wai mun rubuta estimate na ƙarya mun kai wa Atiku Abubakar mai girma wazirin Adamawa wai don ya bada kuɗi ƙarya kake yi tun da muka zo duniya ba mu taɓa rubuta layi ɗaya wa mai girma wazirin adamawa don ya ɗauki kuɗi ya babu ba ba mu taɓa ba in ka ce mun taɓa ka kawo takardar in ka ce mu ko ba za ka gwada mana ba za ka gwada wa kotu kotu za ta sa ka nemo takardar sannan estimate ɗin na me mun rubuta wazirin adamawa estimate na me me za mu yi mishi da muka rubuta estimate din dan a babu na mai estimate din ni na san wallahi ba a bakin wazirin adamawa ka ji wannan magana ba wallahi wazirin adamawa ba zai faɗa ba dan ya san ba a yi wannan ba wanda ya ɗauke ka kwangila shi ya baka labari kai ko baka san ɗan iska ne ɗan uwanka ba ka kama ka rike ka zo ka hau kan mimbari kuma kai ne ka kana cewa wannan mimbarin annabi muhammadu ne tana faɗan magana akan mimbarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ƙarya da in akwai kawo shi inda ba ka sake gardamar kokowa kawo munafiki kawo idan akwai ƙarya ne mun wuce nan kai baka ba sabon suwaye ba kai baka sabon suwaye ba da ka san musu waye ne wannan hauka ba da ba za ka yi shi ba magana ka ta mun je wajen tinubu mun ci kuɗi a wajen tinubu don Allah zo ka gaya mana kuɗin da tinubu ya bamu zo gwada mana kuɗin da tinubu ya bamu na san tinubu ya zo taron buɗe masallacinmu taron buɗe masallacinmu ran da suka zo da shugaban ƙasa ya zo taron buɗe masallacinmu da wuya a ce an yi wata ɗaya ko wata biyu bai zo masallacinmu ya yi sallah ba in bai zo ba za ka ga kashin mataimakinsa ya zo ya yi sallah amma je ka bincika yin suka zo suka yi sallah faɗi kwandalar da suke ajewa in za su tafi faɗi kwandalar da suke ajewa faɗi kwandalar ƙara ma shi turbu zan ce aikin masallacinmu ya ba da gudunmuwa amma nan ma sai da aikin ya zo ƙarshe ita ma bata taka kara ta karya ba kuma ba mu ya ba ba gudunmuwan masallaci ce baya sai dai ko kwandala ka ɗauka ka ba mu za mu gaya wa duniya ka bada Wanda bai bada ba bai ce bai bada ba to faɗa mana wajen wa ne muka je neman kuɗi wajen wa ta ina duk aikace-aikacen da muka yi da na'am launcin da muka yi na gina university tinubu ya aika da gudunmuwan naira miliyan goma abin da ground breaking na gina university amma san da ya bamu miliyan goma akwai mutumin da a wurin ya bamu miliyan ɗari biyar kenan idan akwai wanda za mu biya wa bukata saboda kuɗi wanda ya bada gudunmuwa miliyan goma wa university za mu ba ko wanda ya bada miliyan ɗari biyar to wanda ya bada miliyan ɗari biyar ɗin ba ma ɗan siyasa ba ne ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ne abin da ya sa gaji ina gaya muku wannan magana na fara haska muku tun yanzu ba karewa za ta yi ba gobe ma wani zai fito wallahi kowa muna sa ga fili ga mai doki duk abin da ka sani a kanmu fito ka faɗa wa duniya in ka rufa mana asiri Allah ya isa ƙungiyar izala ƙungiya ce ta wazi ƙungiya ce ta da'awa kuma duk ɗan izala ya san me yake a izala ai ba Sheikh Balalo ne shugaban izala na farko ba ko shi ne kamin shi ya yi shugabanni a baya ko ba yi su ba ci gaban da shugaba Balalo ya kawo ƙungiyar izala wa ya kawo ɗaya bisa goma sa shugabannin baya waye waɗannan roƙe-roƙen da kake hange Sheikh bala laushi ya kawo ƙarshen sa a ƙungiyar Izala wai sai gashi wai mun haru da Ibrahim ɗaya Bauchi a Makka saboda neman duniya an je wajen ƙaura gwamnan Bauchi Ka ji wawa hoto ne ya gani a social media ga ƙaura gwamnan Bauchi ga shugaba balalau gari ga ibrahim sheikh ɗahir bauchi adadin ma nasiru gwando yana wurin da wasu mutane da yawa hoton da ya gani shi ne hujjasa ga mu mun je mun haɗu da ibrahim ɗahir bauchi bayan na zazzagi babansa amma mun tafi wajen ƙaura neman kuɗi ai shi ƙaura gwamnan bauchi yana nan da ransa bai mutu ba ba mu muka je inda yake ba shi ne ya taso ya zo inda muke nan inda ka gani shemar Sheikh Abdullahi Balalau ce da Kabiru Gombe ɗakin mu ne wurin mai girma ƙauren Bauchi duk sanda ya je aikin hajji in mun je Mina sai ya baro shemarsa ya ɗebo tawaga sai ya zo ya gaida shugaba saboda girmamawa wallahi bai shugaba bai taba tashi ya taka inda ta ishe masa take ba ba zai bari ba zai ce ku malaman mu ne dole mu girmama ku ni zan taso da jama'a ta yanzu kuma in ya zo ya zauna ya fira kwana biyu da za mu yi amina in Allah ya da zai zo sau ɗaya ko ya zo sau biyu ya kake so bai iya zo mu kure shi da kare dan tasha Sheikh Ibrahim Ɗahiru Bauchi har bambance-bambancen fahimta da muke da su da 'yan ɗariƙu da sauransu a Najeriya a Najeriya kuma akwai baƙaƙen arna da muke zama tare da su ƙarya nake akwai matsalar da za ta taso ko mun ƙi ko mun so sai mun haɗu da su mu magance matsalar da waɗannan baƙaƙen za su ƙirƙiro mana bayan mun gama sallama su sannan kowa ya gane gidan uban shi amma dole ne babu da zaɓin wannan wannan laifi ne shi shek Ibrahim ɗaya Rubuci shi ya taso ya kawo shugaba ziyara shi ya taso ya zo da ya kawo shugaba ziyara kuma ya ce shugaba eh, kai nake so ka sama mun ɗaki a nan tent A nake so in zauna shugaba ya tada alaramma nasiru gwandu da ɗansa babban ɗansa don ɗan yayansa ne abbas da ibrahim baba suleiman ya ce maza ku je ku duba min duk ɗaki da ake da shi empty a nan yanzu alaramma na cewa suke karfe ɗaya da rabi suna neman ɗaki kafin su samu ma amina na gare sannan aka zo aka kai shi ya ce shugaba na gode wannan abu da ya gaya wa shugaba girmama shugaba ya ko da shugaba shi shugaba da ya ji daɗi ya sa aka bashi masauki girmama shi ya ko da shi yanzu a wannan abin da aka yi abin ban sha'awa ne ko abin kyama ne aka yi to amma wannan ɗan tsumburburin maƙiyin Allah da manzo saboda buƙatar iyayen 'yan siyasa sun bai da shi sakarai ya zo yana magana akan abin da bai masa me ake ba Sheikh Ibrahim Ɗari Goshi yana nan da ne je ka tambaye shi ka je shi ya kawo shugaba ziyara a masa ko mu ne muka je gwamnan Bauchi yana nan da ransa je tambaye shi ka je shi ya kawo shugaba ziyara ko shugaba da je inda yake kai ka san wake cewa Sheikh Abdullahi Balalau an ce maka wa na irin ka annabi muhammad sallallahu alaihi Allah yana so yi wa bawa ni'ima ya ga alamun ni'imar a sa. bari in tambaye ka da Allah riguna da muke ta dinkawa yau gani da sabuwar riga an jima ka gani da wuta gobe ka gani da wuta idan tara su nake akwai ɗakin da zai iya ɗauke riguna na a shekara ya ake da su wuta muke sawa mu kona wallahi bayin Allah muke ba sadaka ban yi sadaka da riga ba yi sadaka riga ɗari a shekara bayin Allah kuma nake baiwa saboda Allah ya bada ikon da zan yi kai kuma dan busasshe ci gaba da zama da ƴan jallabiyar Allah ya barka haka har zuwa ranar tashin alkiyama idan kai malamin hadisi ne je ka karanta ƙisar amirul muminina fil hadis alhafiz wane ne alhafiz a wajen malaman hadisi shine ibn hajar al asqalani je ka karanta kitabun ilm na shehu malami ibn usaimin ibn taimiyar wannan zamanin Allah ka lullube kabarinsa da rahama ya kawo kisan ibnu hajar sanda yake alkali in zai je kotu mota da tafi kowace tsada sai sarakuna suke hawa a lokacin shine a yi amalanke a sa dawakai guda biyu su rike jan amalanken a ɗaura kujera a sa lema ya zauna a kai ita ce mota tafi kowace tsada ita yake hawa idan zai je ofis shigar da yake in ka kalle shi dole baka shawa sun ci abinci sun yi kiba sun yi tumbi ita bushewa daga na hazuwa na tashi alkiyama amma idan ka gabin ci haramun kira muka mana wa'azi muna da wannan haƙƙin sai wani mai hude irin hude hatta bayahudan dan black market ne ko sai dan black market kuma ko yanzu ya riga sa dukun dukun ko to ta nan yake zuwa ya wuce kawai wannan bayahude da ibn hajar ya zo zai wuce sai ta rishi da suka gasa ya ce kai ba malamin Allah bane dan busasshe saurara ka ce ba malamin Allah ba ne ibn hajar ya ce a ah, saboda mai kace ni ba malamin Allah ba ne ya ce to sai ran annabi ku yayi ƙarya ya ce annabi mu baya ƙarya ya ce to annabi ku ya ce a ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkukun mai imani ne a jannar kafiri kai ka ce ga ka mai imani maimakon mu ganka a kurkuku kana hawa abun hawa irin na sarakuna kana sa riga irin ta sarakuna kana cin abinci mai kyau kayan bulbul ni kuma lokacin mun dan wuta mai kuma a gani aljanna da kin nake karyawa ibn hajar ya ce a annabi gaskiya faɗa kai ne baka fahimci hadisin ba yace menene ma'ana hadisin yace kaga duk jin daɗi da nake yace eh Ya ce an kwatanta da jin daɗin da Allah zai bani a aljanna to yanzu kaman gidan kurkuku nake sai an je aljanna ka ga ikon Allah kai kuma haka duk bakauye nan da kake sha Ya ce eh ce an kwatanta da babba kaka da za a yi wutar jahannama to yanzu a aljanna kake jira ka mutu za zaka ga wutar yana fari wanda ya kama hanya ya wuce munafikin Allah kaga wannan jin daɗin da muke yi in an kwatanta da abinda Allah zai ba mu a lahira in Allah ya karbi aikin mu yanzu kamar muna zaune a gidan kurkuku ne kai kuma dan busasshe kaga wahalar da kake sha da wannan baka hasara taka in an kwatanta da azabar da Allah zai maka in baka tuba ba to yanzu cikin aljanna kake daɗi kake ji dan busasshe kina sai an danna ka kabari in kai malamin fiqhu ne je ka duba rayuwar imamu Malik wa ya gaya maka duk malamai talakawa ne wa ya gaya maka har a cikin annabawa akwai masu arziki har a cikin annabawa akwai sarakuna amma idan ka ga mun sauka hanya mun je mun bi wata hanya da Allah ya haramta za mu nemi duniya kana da haƙƙin kai mana nasiha amma kar ka tuhume mu dan mu muka ji daɗi da abinda baka sanya haka muka samu shi ba idan ka yi haka ka fita daga hurumin hurumin ka baka da wannan yanci kasa na ɗaya jira na biyu walau annahum fa'alu ma yu'azu nabi walau annahum fa'alu ma yu'azu nabi lakana khairan lahum wa ashad تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك كتابه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون